wannan ikirarin na zuwa ne sati biyu da gwamnan jihar borno honorable bulkashi shutima ya ziyarci garin bama inda ya ce ba zai yi mu mai da mutanenmu inda babu ingantaccen tsaro ba ga ma abin da gwamnan ke cewa Our goal was for our people to be able to return to Burma before this Ramadan. Unfortunately, this is no longer feasible because the military. Yace inda so samu ne da mun mai da mutanenmu garin bama kafin azumi to amma abin takaici shine har yanzu sojoji na kakkaɓe sauran burbushin mayaka a dajin sambisa kuma ba za mu mayar da kowane ɗan gudun hijira garin da babu tabbataccen tsaro 100% ba. Will not allow any IDP to return to any community that we are not 100% sure that they have regained their safety. Sharif Muhammad wani dan gudun hijira ne a Dalori ya ce wannan abin bai musu daɗi ba ya ce ko da kafa su za su tafi. mun ji zafin wannan abin an mai da kwandiga an mai da damasak kuma ba ma yanzu haka sai in ce maka ba ma lafiya ta ke. a mu ko da kafa mu in Allah da za mu koma garin mu bara mu zauna ba dan zaman nan ya ishe mu in mun zauna yunwa zai kashe mu a can in mun koma za mu iya mu yi noman mu mu rike kanmu mun saba da noman mu da kasuwancinmu a nan me muke yi ba abin da muke yi tsoro kam tun kamun maiduguri da kanta boko haram su gudu su fita ai sai da aka ɗauki gora boko haram suka gudu bayan gari ai in mun je mun ba da haɗin kai ma jami'an tsaron lafiya zai ƙaru ba zai ragu ba aka ce mai ɗaki shi ya san inda ake masa yoyo alhaji girema tirab tsohon shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta sema a jihar borno ya ce gwamnati ba da gaske take ba ya nuna kamar akwai rashin gaskiya da kuma yaudara a cikin lamarin baki daya kwanaki kungiyoyi na agaji na cikin garin bama sun hada kansu yayin da sun koma a basu wani dan guziri yayin da za su soma rayuwarsu za a yi taro a nan gari birnin maiduguri ga gwamnatin jihar borno suka hana wannan taro wannan hana taron ya nuna mana cewa babu gaskiya a cikin mai da su da za a yi kafin karshen wannan wata babban shawara zama ba game ta gaggawa ta mai da mutane kananan hukumomin su idan son samu ne idan an je idan masugunin su bai zama ya kammala ba a yi samu sasannin gudun hijira a cikin kananan hukumomin suna ganin gidajensu shi ma ka talla gidan makyari sakataren bama initiative development ya ce mutanen su na cikin matsala sosai mutane mu yawanci suna su koma gida iko zaman nan yau shekara uku samanin su fa shine fa su zo kwana biyu biyar shida goma haya sati biyu to shine fa yau aka gaye gari shekara uku da wani abu an kore su a gidan haya ba su da abinci ba su da sana'a bilyamin yusuf arafai hausa daga maiduguri a najeriya